الشيطان اللجين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل بداية نهاية كما كتب لكل نفس أجلا وأجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا والصلاة والسلام على من جاء بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وبعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to da farko ina isar da barka da sallah ga dukkanin yan uwa da fatan ayyukan da muka gabatar a watan da ya gabata ramadana suna cikin mizanin kyawun ayyukanmu addu'o'inmu allah maɗaukacin sarki ya karɓa mana bukatunmu na alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya mana abinda muke tsoro da duk wani sharri Allah madaukakin sarki ya mana maganin sa a bayan nan kamar yadda muka sani mu ƙara sani cewa ibada ko aljanna tana da tsada kwarai da gaske tunda hatta kai annabi ya fito ya sarraha ya ce ala ku saurara inna sil'atallahi galiya kadarar Allah tsada ne da ita sai kuma ya ce ala inna sil'atan lahil janna ku saurara kadarar Allah ita ce aljanna shi mai neman aljanna ba abin da ba zai bayar ba akan ya samu aljanna ƙarshen dai al'amari a tare da ɗan shine rayuwarsa to Allah ta'ala sai ce inna la hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljannata Allah ya yi ciniki da muminai in ka ji ciniki ka fi kowa sani zaka bayar ne a baka ko ka bada kuɗi a baka kaya ko ka bada kaya a baka kuɗi kawai dai wannan shine ciniki to cinikin da Allah ya da muminai za su bada rawukansu za su bada dukiyarsu shi kuma yace in sun yi haka bi anna lahumul jannata suna da aljanna to ka san aljanna ta fi komai tsada kenan tunda yanzu duk fafutukar da kake yi na sha faɗa ko don taka ne ko don ta wani naka kawai don ka amfana a kanka ko wani naka rayuwa kake wa yanzu ta rayuwar da kake mata fafutukar ita ce kuma yanzu aljanna za ka bada ita ka karba kaga ita aljanna kenan ta fi ma rayuwar kenan saboda haka wani ita ce aljanna a wani hadisin annabi ya ce qaribu ku nemi daidai ku kusaci daidai sai ce wa saddidu in kun samu daidai ku tabbata akan daidai duk da haka sai ce wa alamu kuma ku sani annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi amalihi babu wani ɗaya daga cikin ku da zai tsira a gaban Allah ya sami ita aljannar wai dan aikinsa sabai suka yi mamaki suka ce wala anta ya rasulullah to har kai ma wannan bu ce wala ana illa an humullahu bi rahmat illa an yatagammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadli yace sai da in Allah ya lullube ni da rahamarsa da falalarsa hal malamai suke tattaunawa to kuma qur'ani yakan ce jaza'an bima kanu ya amalu a suratul safati da ya labarin aljanna sai ce limisli haza falya amalin amilun in za a yaba wa wato ɗan muminai sai a ce fa ni'ima ajarul amilin ma da don masu aiki to amma dai yanzu nabi ya ce ba abin da zai tsere da kai ko ka yi aikin sai dai rahama sai malamai suka haɗa hadisin da aya suka ce abin nufi daga cikin ma'anonin da hadisin zai bayar shi aikin da kake yi a filin alkiyama ne a wajen hisabi zai maka rana lalle kam shi za a auna a ga me mai kyau me mara kyau in mai kyau ya furin jaye sakamakon mafi kyau ya furin jaye sai a ce tafi aljanna to amma idan aljanna aikinka ne zai kai ka to shikenan kai da shekara nawa kai a duniya a baka ma shekara 100 kai a duniya a cire kafin ka balaga 14 ko 15 a bar 85 duk kuma aiki na kwarai na shiga aljanna in aikin ne sakamakonsa to an ka shiga aljanna da ka shekara 85 sai ce to kuma lojin ya kare kuma wannan ma ba idan an ɗauki kwanakin lahira irin na duniya bare ma ba haka bane inna yawmin inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu to kaga wannan yake nuna maka ashe kayi aikin ma rahama ce za ta tabbatar da kai to ina kuma ka bar aiki kuma shi aikin dama da tsawon rayuwar da Allah ya baka zaka yi shi ina kuma aka ce kayi wake wake ka zaɓi wani lokaci ka bar wani lokaci misali ka zaɓi ramadana za ka yi duk abin da ya dace a ramadana amma idan ramadana ya wuce shikenan ka yi ban kwana da aiki na kwarai ai kai ka ko kai zaka wa kanka hisabu a duk shekara ba za ka rinjayar da wata ɗaya ba akan wata goma sha ɗaya don wajibin da yake cikin watan ramadana shine dai a cikin watan shawwal din nan shine a cikin watan zulhijja shine a cikin sauran watannin to kaga kenan ya za ka hisabin da zai rinjayar da su a'a shi ramadan da ya zo akwai wasu alkairai ne wanda ake ganin karkaiwa kanka tsakiyar da ba ruwa ka samu su bonus ne ka kara amma sauran wajibai yadda na ramadana suke wanda ba a watan da ba ramadan ba ma akwai su suna nan wajibai to kaga idan ka watsar da ake ya kanka Allah ya kiyaye yanzu mu dauka wani suwaye suka fi kowa shan wahalar ibada su ne annabawa aikinsu ya fi na kowa domin da da aikin da ya fi na annabawa to da shi Allah zai dora musu to tunda babu wani aiki sai da awa ya dora musu to ya fi kowanne shi yasa ma Allah ya sarraha da nassin Qur'ani yace wa man ahsana qawlan wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan waye yafi kyan magana sama da wanda yace a zo abu Allah kuma shi a karan kansa ya aiki na kwarai yace innani minal muslimina yace to babu mai magana sama da wannan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yace ashaddun nasi bala al anbiya a cikin mutane wanda suka fi shan tsananin wahalar rayuwa su ne annabawa wani annabin an raba shi a biyu Annabin ruhu duka za a masu sai asuba zai da shi yace ba ban ci ban taka musu ba ban zubar musu ba kawai ta fa qultu na ce ina huka na gafara saboda haka a shaddun nasu bala al'ambiya. amma tare da haka annabi sallallahu alaihi wasallama da quraishawa suke masa abin da suke masa sai Allah subhanahu wataala ya ce fasda azima tu umar wa a'rid anil mushrikin kai dai ka isar da abin da aka umarce ka rabu da mushrikan sai ce inna faina kal mustahzi'in masu maka izgilin za mu shiga lamarin za mu wadatar maka su amma sai Allah ce wala qad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun na mun sani zaka ke jin damuwa da kuncin abinda wato suke faɗa maka amma duk da aka sai aka ce fasabbihi bihamdi rabbika ka dai ci gaba da tasbihi ka ci gaba da gode ma ubangijinka wa kun minas sajidina ka zama cikin masallata duk wannan ba nau'in ibada bane sai kuma Allah ma ya sarrafa ya fito da ibadar gaba daya sai ce wa abudu rabbaka hatta ya ati ya kal ka bauta ma ubangijinka hatta gaya in ka samu wani abu zai raba ka da ibada to ya zama al yaqin ne mutuwa ce kawai ashe kenan ba ramadan ne yake raba mutum da ibada ba abin da yake so ka fahimta bai cewa abdu rabbaka ba hatta yanta hiya ramadan har ramadan ya kare sai ce hatta ya atiya kal yaqin har mutuwa ta zo maka kenan mutukar kana da rayuwa kana lumfashi to ana bin ka bashin ibada gwargwadon damar da Allah ya baka shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallama sahabinsa sufyan bin abdullahi saqafi ya tako kafa da kafa ya zo ce ya rasulallahi kulli fil islami qawlan la as'al anhu ahadan gairaka faɗa mun wata magana a musulunci amma magana za ga mun karshen fim nake so daga kai na rufe kofa ban sake tambayar kowa ba annabi ya kalle shi ba je ka kada ya qul amantu billahi summa taqim ka ce nayi imani da Allah sannan ka kafa akan imani da Allah dala iya ramadana yanzu annabi yake nufi ya kafi iya ramadana ya ramadana ya wuce watsar a da a ramadana ne ma ya masa tambayar kawai annabi ta masa kul amantu billahi thumma ka ce kai imani da Allah ka kafa akan imani kaga har mutuwa kenan hadisin karshe da zamu rufe da shi mu'azu bin jabal shi ma wanda aka ce ya fi kowa sanin halal da haram a cikin sahabbai wanda annabi ya ce ran tashin alkiyama zai zo a amamal ulama ibiratu watin a gaban malamai ma shi da tazara yana gaban malamai amma wannan mu'azin ya zai ce ya rasu da lahi ausu ne mun wasiya sai annabi ya kalle ce ittaqillaha haisu makunta. to mu'azu ka ji tsoron Allah duk inda kake tsoron Allah maganin wayo Allah duk wanda ya ji tsoron Allah ya tsira amma wanda ya bar tsoron Allah ya halaka wa man ya ji lahu makaraja da ya saukar da ƙura'ani sai ce hudan lilmuttaƙina da ya tanaji aljanna sai ce uiddat lil muttaqina inna akramakum indallahi atqakum sai zaka ce Allah ya ce masa ittaqillaha haythu ma kunta to ka ji tsoron Allah duk inda kake wattabi sayyi'atal hasanata tamhuha in kai mummuna kana gane mummuna ne yi sauri kai kyakkyawa dan kyakkyawan ya shafe maka mummuna innal hasanat yuzhibuna sayyi'at Allah ya ce zalika zikra lil zakirin sana abu na uku ya ce wa khaliqin nasa bi khulqin hasan mutane kuma ka mu'amalance su da kyakkyawar ma'amala. yadda ka kai musu a ramadana ka ci gaba haka yanzu wannan wasiyar da ya masa kai annabi ya ce masa ita kila ma makunta iya ramadan ne kaga iya fadin rayuwa ne so wa abudu rabbaka hatta ya'tiya kal yaqin sannan annabi ya ce khairukum mafi alkhairunku man dala umruhu wanda rayuwarsa ta yi tsawo wa hasuna amaluhu kuma aikinsa suka yi kyau wanda bai zo ramadan ba rayuwarsa ta kare yanzu raka'a ɗaya ba shi da iko wanda ya mutu a cikin ramadan da yanzu rayuwarsa ta kare sujada ɗaya ba shi da dama amma ni da kai da muka fito bayan ramadan wato har yanzu an ba mu lokaci kenan amma wanda bai zo kafin bai zo ramadan ba bai san ba zai zo ramadan ba to mu ba sai mai tsawon kwana da aka kai rukun man tsala umruhu wa hasuna amaluhu kowane lokacin ka ya zama guzuri ne a wajenka kowa zai shiga aljanna alama kana min al'amali a bisa gwargwadon aikinsa Allah ya datar da mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh